صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد kun kamo rediyo biyo Hausa a cikin shirinsa na dare na yau Juma'atu Hajji babbar rana. Muhammad Amin ke muku sallama kuma zai kasance tare da ku ga kuma irin abubuwan da zamu gabatar muku. To da farko dai kamar yadda muka saba za mu buɗe tashar tamu da karanto muku labaran duniya. Bayan nan sai mu kawo muku shirin nan na Afirka a yau. Daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin nan na ra'ayoyin masu saurare. Bayan shi sai shirin nan na mata a cikin al'umma. da ƙarshe kuwa sai mu kawo muku shirin nan na amsoshin fikihu to amma kafin nan bari mu fara da shirin nan na ko kun san tare da abdullahi salihu katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau juma'a 8 ga watan satumban shekara ta wanda ya daidai da 22 ga watan safar na shekara ta 1445 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa yau ce ranar takwas ga watan satumba ranar da hukumar unesco ta majalisar ɗinkin duniya ta ware domin yaƙi da jahilci a duniya gwargwadon ilimi da ci gabansa a cikin kowace irin al'umma gwargwadon ci gaban da wannan al'umma za ta samu a dukkanin ɓangarori na rayuwarta domin haka ne hukumar unesco ta ware wannan rana domin kwadaitar da gwamnatoci a dukkanin kasashen duniya da su bayar da muhimmanci wajen rage yawan jahilci a tsakanin al'ummominsu wanda hakan zai taimaka wajen samar da mutane masu ilimi da zai amfanar da dukkanin duniya baki daya da ƙarshen masu saurari ko kun san cewa shekaru 45 da suka gabata a rana irin ta yau a daidai lokacin da ake cikin mai juyin juhalin musulunci a ƙasar iran a ranar irin ta yau miliyan mutane a birnin tehran suka yi wata zanga-zanga ta nuna rashin amincewa da salon mulkin kama karya na sarki sha amma sojoji masu tsaron fadar sarki sha din suka buɗe wutar bindiga a kansu kuma su kashe dubban mutane akan haka ne al'ummar kasar iran suke daukar wannan rana a matsayin rana mai matukar muhimmanci a juyin juhalin da suka yi a kasarsu su wanda ya kawo ƙarshen mulkin mulukiya na kama karya na sarki sha domin kuwa ɗaukar irin wannan mataki na kisan jama'a da gwamnatin sarki sha ta yi a wannan lokaci ya sanya fushin al'ummar ƙasar ya karu kuma wannan zanga-zanga ta bazu zuwa wasu sassa na ƙasar maimakon takaituwa a birnin tehran amurkawa da sauran ƙasashen yammacin duniya masu ɗasawa da sarki sha sun yi masa alkawla daban-daban na taimaka masa domin murkushe al'ummar ƙasarsa da suke masa bore amma a lokacin da lamarin ya kamari amurka da sauran kasashen yammacin turai sun yi watsi da sarki sha kuma da ƙarshe al'ummar kasar sun samu nasara hambarar da gwamnatin sa ta kama karya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 Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Labaran duniya farko muhimman kanin su. Ƙungiyar haɗin kan ƙasashen musulmi ta haitar da bude ofishin kadancin ƙasar Gini a birnin Kudus. Shugaban ƙasar Venezuela zai kai ziyarar aiki a ƙasar China. shugaban kasar iran ya bayyana cewa cigaban da kasar iran take samu a fagage daban-daban yana ƙara karuwa sosai gwamnatin mulkin soji ta kasar gaban ta amince da fitar da taswirar komawa turbar demokuraɗiyya yanzu kuma ga labaran bi da bi ƙungiyar haɗin kan ƙasashen musulmi ta da buɗe ofishin jakadancin ƙasar gini a birnin kudus ranar talata ce kasar gini ta buɗe ofin jakadancin ta a birnin kudus yasa ta zama kasa ta biyar da ta buɗe ofin jakadancin ta a birnin na kudus wato ƙasashen amurka kosovo guatemala da kuma honduras ƙungiyar haɗin kan ta kasashen musulmi ta yi suka da kausan murya game da matakin da kasar gini ta ɗauka na buɗe ofin jakadancin ta a birnin kudus kana ta bayyana matakin da cewa ya saba wa doka kuma take dokin kasa da kasa ne da kudurin masadinkin ɗinkin duniya mai lamba 478 na shekara ta 1980 wanda ya kira ga dukkan ƙasashe da suka gina ofishin jikadancin su a birnin kudus da su janye baki ɗaya daga ƙarshe ƙungiyar ta oic ta kira ga ƙasar gini da ta janye matakin ta ɗauka ta goyi bayan ƙoƙarin da masar ɗinkin duniya take yi na ganin an cimma nasara wajen samar da zaman lafiya mai ɗorewa bisa adalci ƙarƙashin yarjejeniyar ƙasa da kasa da kuma shirin zaman lafiya na kasashen larabawa shugaban kasar venezuela zai kai ziyarar aiki a kasar china rahotanni sun bayyana cewa a yau ne shugaban kasar venezuela nicolas maduro zai kai ziyarar aiki ta mako daya a kasar china da nufin ƙara haɓaka dangantaka da ke tsakanin kasashen guda biyu ziyarar ta zo ne sakamakon gayyatar da shugaban kasar china xi jinping ya aike masa da zai fara ta daga yau juma'a 8 ga watan satumba zuwa 18 ga watan na Satumba da muke ciki. Ko a makon jiya ma sai da mataimakin shugaban kasar Venezuela ya kai ziyarar aiki kasar China inda ya gana da shugaban kasar. Wannan ita ce ziyara ta farko da wani babban jami'i ya kai a kasar tun bayan da zaman tankiya ta kara tsami tsakanin Beijing da kasashen Turai. Batun yin aiki tare a bangaren makamashi na daga cikin abubuwan da ake ganin za su kankane tattaunawar da za ta gudana tsakanin bangarorin biyu inda ake ganin wato kasar Venezuela za ta buƙaci china ta ƙara sanya hannun jari a ɓangaren mai duk da takunkumin da ƙasar amurka ta gaba mata amma ƙasar china ta sayi man fetur da ya kai ganga biliyan biyu da tamanin da uku a shekarar bara daga ƙasar venezuela shugaban ƙasar iran ya bayyana cewa shugaban da ƙasar iran take samu a fagage daban-daban yana ƙara ƙaruwa sosai Ibrahim Ra'isi shugaban kasar Iran ya faɗi wannan ne a wata ziyara da ya kai a lardin kurasan ta kudu tun a laraba ta gabata inda ya gana da manyan malamai da liyaman juma'a na lardin kuma ya bayyana cewa makiya suna kokari wajen dakile ci gaban da iran take samu a bangarori daban-daban na talan arziki siyasa da kuma al'adu ya ce duk da takunkumi da aka kakaba mata amma yanzu ta zama abin koyi ga sauran kasashen duniya domin kuwa ta mayar da takunkumi ya kuma wata dama ta gina ƙasa da ci gaban ƙasa har ila yau ya kara da cewa a yau yaƙi ya koma na son rai kuma makiya suna neman ɗora son ran su a kanmu ta hanyar yin amfani da kafin yaɗa labarai wajen ɓata sunan iran sai al'ummar iran kamar yadda ta yi galaba kan makirce da ake kullawa a kanta wannan yake nuna cewa ita ce ta yi galaba a wannan yakin. to ma saurare labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan rediyo VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. gwamnatin mulkin soji ta kasar gabon ta amince da fitar da taswirar hanyar komawa turbar demokradiyya mai shiga tsakani na kasar afirka ta tsakiya da sabuwar gwamnatin mulkin soji ta kasar gabon sun amince da fitar da taswirar hanyar komawa kan turbar demokradiyya bayan juyin mulki da soji suka yi a kasar a makon jiya inda suka da tsohon shugaban kasar ali bango a ranar litinin ta gabata ce aka rantsar da general breeze nguema a matsayin sabon shugaban gwamnatin ruwan kwarewar kasar ta gabon bayan mu'ar da gwamnatin farar hula ta kasar a ranar 30 ga watan agustan da ya gabata da hakan ya kawo ƙarshen mulkin da iyalan gidan bango suka kwashe kusan rabin karni suna yi a kasar kasar mai dimbin arzikin man fetur wato kasar gabon ta bi sahun kasashen gini burkina faso niger a afirka wajen haɓar da gwamnatocin farar hula tun a shekaru uku da suka wuce da hakan yake kara zama babbar barazana a nahiyar baki ɗaya ƙungiyar ƙasashen tsakiyar afirka ecas ta ake da wakilinta shugaban ƙasar afirka ta tsakiya domin ganawa da shugaban mulkin soji na ƙasar yadda za a nemo hanyar ko kuma yadda za a nemo hanyoyin da za a bi wajen warware matsalar da take wajen matsalar wanda za a domin gano hanyoyin ko kuma domin gano bakin zaren warware rikicin kasar ta gabon da karshe za ku cewa messi da halan na cikin 'yan takara 30 da ke neman daukar da ke neman dauke kyautar balan da o mujallar kasar faransa ta fitar da sunayen 'yan wasa 30 da ke takarar gwazon dan kwallon kafa wato balan da o na duniya na shekara 2022 da 23 cikin 'yan wasan har da lionel messi da ellen haaland waɗanda ake hasashen wani daga cikinsu ne zai iya lashe kyautar wasu 'yan wasan da suka wasu 'yan wasan suka taka rawar gani da ake ganin za su iya lashe kyautar suna da Vinicius da Rodri da kuma Kevin da Bruyne. Dan wasan Real Madrid wanda ya koma taka da a bar gasar ta mola a ƙasar Saudiya Karim Benzema shine gwazon balan da o na bara saboda haka za a yi da aka yi da gasar kofin duniya da aka yi a qatar a shekarar 2022 wanda hakan zai ba messi damar lashe baran da o na takwas a jibilla kenan sai duk da haka halan yana damar lashe kyautar bayan kwallayen da ya ci a harkar da ta wuce da ɗauke premier league da fa cup da kuma champions league tun masu wurare ƙarshen labaran duniya kenan. labaran duniya kenan aka saurara yanzu kuma sai mu je shirinmu na gaba tushen na afirka a yau afirka a yau Masu saurare barkan ku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu tabo yadda ake ci gaba da kiran matasa kansu shiga cikin rundunar sojin Sudan a yakin da ake gwabzawa a kasar da yadda lamarin 'yan gudun hijira ke kara taɓarɓarewa a ƙasar da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. a makon da ya gabata kungiyoyin matasa a jihar kurdufan ta yamma sun sanar da kafa runduna ta sa kai da ta kunshi matasa dubu shida domin tallafawa sojojin sudan a tunkarar dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces a yakin da ake gwabzawa a kasar yayin da rahotannin majalisar ɗinkin duniya suka yi ƙarin haske kan halin da dubban ɗaruruwan mazauna yankin ke ciki da suka bar garuruwansu da ƙauyukansu domin gujewa faɗa. mai magana da yawon sabbin dakarun matasa 'yan sa kai a jihar kurdufan ta yamma ya ce gungun matasan sun kunshi dukkanin kabilun da suke yankin kuma a shirye suke su gudanar da ayyukan kare ƙasa ƙarƙashin jagorancin babban kwamandan rundunar sojin sudan wani abin lura a nan shine jihar kurdufan ta yamma da ke tsakiyar hanyar da ta hada yankin darfur da kuma birnin khartoum ta fuskanci mummunar gama? tsakanin sojojin sudan da dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces tun a ranar 15 ga watan afrilun da ya gabata ne kasar sudan ke fama da rikicin da ya barke tsakanin sojojin kasar kashin jagorancin general abdul fata al-burhan da kuma dakarun kai daukin gaggawa karkashin jagorancin muhammad hamdan da kalu hamidati wanda ya yi sanadin mutuwar mutane kimanin dubu biyar da kuma raba wasu miliyan hudu da dugo shida da muhallinsu inda suka watsu a cikin kasar da kasashen makwabta kamar yadda 'yan gudun hijiran sudan da suka tsere daga yankin kasarsu zuwa kasar chadi suke kokawa kan matsalar rashin kula da harkokin kiwon lafiya da suke bukata domin tsira da rayuwarsu yayin da a birnin adre da ke gabashin kasar chadi kan iyaka da yammacin sudan adam musa bakt wanda ya ce yana da shekaru 108 ya koka kan wahalar samun magunguna da yake bukata domin ci gaba da rayuwa yana mai fahimta cewa yana fama da ciwon sukari da asma kuma ya zuwa yanzu babu wani magani da ya samu sai alluran da yake yi da rage raɗaɗi vac dai na ɗaya daga cikin mutane kusan dubu ɗari biyu waɗanda akasarinsu mata ne da yara da kuma tsofaffi waɗanda suka yi gudun hijira daga sudan zuwa birnin adre da ke gabashin ƙasar chadi bayan da yaƙi ya tilastawa da yawa daga cikin al'ummar sudan yin tafiya mai nisa tare da fuskantar haɗarin kan hanya har suka kai ga kan iyakar ƙasarsu da chadi da kafa don neman tsira da rayuwarsu a halin yanzu suna fuskantar kalubalen rayuwar yau da kullum tabbas sun rasa mafi yawan abubuwan da ake bukata na rayuwa inda babu wurare masu tsabta ga karancin kulawar harkar lafiya yayin da halin da ake ciki yanayin zafi ya kara tsananta sakamakon karatowar lokacin damuna don haka ya zame dole ga 'yan gudun hijirar su fuskanci cututtuka da kuma karancin abinci da ruwan sha Ƙungiyar Doctors Without Borders ta bayyana damuwarta game da karuwar masu kamuwa da cutar zazzabin cizon sauro lokacin damuna a ƙasar Chadi. inda ta yi nuni da cewa 'yan gudun hijiran sudan suna kara fuskantar barazanar kamuwa da cututtuka da ake samu daga ruwa kamar kwalara wani dan gudun hijira muzammil sa'id mai shekaru 27 wanda ya sadaukar da kansa a asibitin da ake kafawa na tanti don taimakawa 'yan gudun hijiran sudan musamman tsofi mata da kananan yara ya ce suna karɓar marasa lafiya daga 100 zuwa 300 a kowace rana saboda akwai cututtuka da yawa da suka yadu a sansanonin 'yan gudun hijira baya ga matsalar cututtuka ana kuma fuskantar matsalar karancin abinci mai gina jiki wacce ita ce babbar abin damuwa kuma majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗi kan yaduwar mutuwar ƙananan yara a cikin sansanonin 'yan gudun hijiran tare da lura da cewa mutane da yawa 'yan ƙasa da shekaru biyar sun mutu sakamakon rashin abinci mai gina jiki rahotanni sun tabbatar da cewa yunwa ta kashe akalla yara 500 a cikin kasar sudan tun bayan barkewar rikicin kasar kuma masifar yakin ta jefa mutane sama da miliyan 20 cikin matsananciyar yunwa a cewar hukumar abinci ta duniya a daidai lokacin da ake ci gaba da gudanar da fadace-fadace a halin yanzu haka a sudan ma'aikatan kungiyoyin ba da agajin jin kai sun tabbatar da cewa kawai kashi ɗaya bisa hudu na kudaden da suke bukata ne suka samu domin tallafawa al'ummar sudan da aka wurga cikin masifar yaƙi hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta ce adadin 'yan ƙasar sudan da suke neman mafaka a ƙasar chadi tun bayan barkewar rikicin da ake fama da shi a halin yanzu tsakanin sojoji da dakarun kai ɗaukin gaggawa ya zarce adadin mutane dubu kungiyar ta kasa da kasa tana sa ran samun karuwar mutane dubu ɗari biyu da suka rasa matsugunansu daga sudan da za su tsallaka kan iyakar kasar zuwa chadi inda babu wata alama da take nuna yiwuwar raguwar tashe-tashen hankula a ƙasarsu shugaban majalisar gudanar da mulki a sudan general abdul fatah al-burhan ya yi gargadi kan illar wargajewar haɗin kan sudan sakamakon yakin da ya kunno kai a ƙasar yayin da wasu majiyoyin soji suka ruwaito cewa dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces suna amfani da jiragen sama marasa matuƙa ciki wajen ƙaddamar da farmaki kan hedkwatan sojoji da suke jihar darfur ta kudu a wani jawabi da alburhan ya gabatar ta hanyar gidan talabijin na kasar sudan ya bayyana cewa sojojin kasar suna fuskantar yakin da zai iya kai ga wargaza kasar sudan da kuma kawo illa ga haɗin kan kasar yana mai cewa ga waɗanda ya kira 'yan ta'adda suna kai hare-hare kan al'ummar sudan tare da ƙoƙarin rusa harkokin tsaron ƙasa da kuma wani abu mai amfani da ƙasar ta sudan ta mallaka alburhan ya kara da cewa akwai laifukan yaƙi da aka aikata a khartum da darfur kuma dole ne a hukunta waɗanda suka aikata waɗannan aika-aika yana mai kira ga dakarun kai ɗaukin gaggawa da su miƙa makamai ga hukumomin gwamnatin ƙasar ya kuma yaba wa jami'an 'yan sanda da suke gudanar da ayyukan sa kai tare da ƙungiyoyi na musamman wajen tallafa wa fararen hula tare da ƙalubalantar 'yan ta'adda da fatattakar su daga cibiyoyin gwamnatin ƙasar a nashi bangaren babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya bayyana cewa jami'an ba da agajin gaggawa sun kafa sansanoni a yankunan da suke zaune a sudan yana mai gargadin cewa haɗin kan ƙasar sudan da zaman lafiyar yankin na cikin haɗari ya kuma bayyana ƙarra cewa lokacin ajiye makamai ya yi ga dukkanin ɓangarorin da suke rikici da juna a ƙasar sudan a cikin rahoton sa na lokaci-lokaci game da halin da ake ciki a sudan babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya bayyana shirin sa na tattaunawa kan matakan da za su inganta haɗin gwiwa da tallafa wa zaman lafiya da kwanciyar hankali a sudan ya kuma yi kira ga ɓangarorin sudan da su koma kan teburin tattaunawan jidda da ruhin gaskiya domin cimma cikakkiyar yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta a tsakaninsu guterres ya kuma buƙaci hukumomin ƙasa da ƙasa da na yankin gabashin afirka da su haɗa kai don tilastawa ɓangarorin sudan dakatar da yaƙi a tsakaninsu yana mai gargaɗin cewa ƙaruwar rashin jituwa tsakanin ƙabilun ƙasar tana ƙara haɓaka lamarin da zai iya haifar da mummunan yakin basasa a sudan wanda tasirinsa zai illa ga al'umma da ma yankin baki ɗaya a rahoton da gidan talabijin na aljazira ya watsa ya habarta cewa dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces sun yi amfani da jiragen sama marasa matuka ciki wajen kai hare-hare kan hedkwatan sojojin sudan da kuma asibitin 'yan sanda na inyala da ke jihar darfur ta kudu yayin da majiyar rundunar sojin sudan ta bayyana cewa ana ci gaba da gwamza fada tsakanin sojojin sudan da dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces a inyala kuma kuma ta yi nuni da cewa sojoji sun mayar da martani ne ta hanyar amfani da makaman atilari wajen kaiwa dakarun rapid support forces hari wata majiyar gwamnatin sudan ta shaida wa gidan talabijin na aljazira cewa al'amuran jin kai na ƙara taɓarɓarewa a birnin inyala da ke jihar darfur ta kudu kuma a rufe galibin asibitoci da cibiyoyin kiwon lafiya yayin da ake yawaitan samun waɗanda suka jikkata wakilin gidan talabijin na aljazira a birnin hartumma ya ruwaito cewa dakarun kai daukin gaggawa sun yi lugudan wuta ta hanyar makamai masu linzami kan sansanonin rundunar sojin sudan a babban birnin kasar tun a ranar 15 ga watan afrilu ne aka fara gwamza fada tsakanin sojojin sudan karkashin jagorancin general abdul fatah al-burhan da kuma dakarun kai daukin gaggawa karkashin jagorancin muhammad hamdan da kalu hamidati kuma ya zuwa yanzu an kashe mutane kusan dubu biyar tare da raba wasu miliyan hudu da dugo shida da muhallinsu inda suka watsu a ciki da wajen kasar. Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karato, a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban, ku huta lafiya. na gaba shine shirin nan na muryoyin masu saurare ta da hasan Barka. Daga nan ta Tehran muke gabatar muku da shirin ra'ayoyin masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani sabon firin na ra'ayoyin ku masu saurare. Malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Iran mai albarka suna na Lawa Alhaji Abbali daga Agadas Jamhuriyar Nijar. To ra'ayina akan korar Faransa ina ganin mafi yawan 'yan Nijar duka ra'ayinsu kenan akan su fita su bar kasa. Amma kuma sai nake ganin wasu suna kira kuma akan Rasha ta shigo. Ni gaskiya a ra'ayi na da Rasha da France duk tafiya guda ce. Abin da ya kamata in mun kori Faransa to mu tsaya mu dogara da kanmu mu samar da tsaron da kanmu ba tare da mun kira wata kasa ba saboda ni a waje tunani na. ina dukkan su neman arziki zai kasu ita france ta zo ne don ta samu arziki a niger ita ma rasha in ta zo haka zalika don haka mu dogara ga allah mu tsaya da kafafuwanmu ba tare da tunanin za mu kira wata ƙasa ba kuma ta taimaka mana sauran tura da annan ma kamata su ma duka su bar ƙasar ya so mu tsaya da kafafuwanmu eh, lokacin yake an samu ci gaba don su turawa in muna so mu yi waci da su gaba ɗaya bayan sun bar ƙasar ma to al'adunsu da ɗabi'unsu wanda suka shimka a cikin zukatan musulmi sai mun yi waci da su gaba ɗai duk wasu al'adu waɗanda muka ɗauka nasu saboda ko sun tafi in dai al'adun suna nan cikin kwakwalwar mu muna aiki da su to har yanzu ba aiko wacce ba kenan kenan sai in ya kasance gaba ɗai bayan mun bar su mun yi watsi da su ya kasance ɗabi'u nasu ma duk mun watsar da su mun koma ga al'adun mu masu kyau na ci gaba waɗanda addinin mu ya koyar da mu ina muku fatan alkhairi a Radio Tehran Jamhuriyar Musulunci da farko kuna tare da mai sauraron ku na yau da kullum Ilyas Firezi na kulabar a yanzu ce da take a Agadas a Jamhuriyar Nijar mataimaki ne na kungiya ta masu kira da sauraron rediyo reshen jihar Agadas. Ra'ayi na a yau da zan bayyana dangance da shugaban sojoji na gaban inda aka rantsar da shi bisa kan eh, gudunmuwa da zai badawa da kuma shirya zaɓe da za su yi na farar to? muna dai kira gare su su waɗannan sojoji lalle ita wannan ƙasa ta gaban su sun san matsalolin da suka sa suka yi juyin mulki kenan ya kamata wannan matsaloli su sa su a gaban su eh su sa su a gaban su kuma su yi kokari dukkan abin da 'yan ƙasa suke so na haɗin kai su yi kokari su ga sun zartar da wannan ai eh, abu da 'yan ƙasa suke so kenan kaga wannan shi zai taimaka kan cewa wannan juyin mulki ya haifar ma damun ido kuma ya tabbata kan abin da aka yi shi Assalamu alaikum muryar tashan da farko sunana Abdullahi Haruna Aiso Alamito daga nan Nigeria karamar kuma fada local government Yobe state. To ni dai shawarar da zan baku 'yan nigeria gaskiya har ga Allah kar ku sake ku yadda ku daga kaimi har sai kun ga an fitar ku da jakadan Faransa da kasar ku domin ku samu zaman lafiya daidaito har ga Allah kamata ya ku yi zanga-zanga ku a matsayin ku na fararen hula. In ku kai zanga-zanga kun ga idan kuka nuna ɓacin ranku dole a bashi damar fita daga cikin kasar ku zarar ya fita kuma karanci kun samu kwanciyar hankali da zaman lafiya fatan za a tayi lafiya. Sashin Hausa na Radio Tahiran mai muku magana alkasum ne a gada yasi jamhuriyar Nijar a yau na shigo shiri ina son ku bani dama zan bayyana ra'ayina saman wannan kalamai wanda shugaban kasar faransa ya yi na gani wai hukumomin da suke rike da jagorancin kasa ta ta jamhuriyar nijar ba halattattu ba ne ke a wajen ki faransa ko kuma kai a wajen ka macron amma mu a wajen 'yan kasa masu kishin kasa masu bukatar sauyi mu wannan gwamnati halattacciya ce kuma ba ta ku ba sai ta Allah mun rige mun ce hasbunallahu wa ni'mal wakil wannan sauyi da muke nema kan Afirka kan kasa ta jamhuriyar Niger a hade yake kasar Faransa ta yi umar ta yi ta yi ta yi tsare-tsare saman siyasar da za ta yi amma kuma Allah bai tabbatar mata da ko guda daga cikin su kasar Faransa ta so ta yi siyasar ganin cewa cikin ƙasata ta jamhuriyar Nijar an samu faɗa na ƙabilanci su ba san cewa al'ummar Nijar kansu guda ba ƙasar Faransa ta bi hanyoyi wanda ta shata wanda za ta bi don ta gani ta ruguza wannan juyin mulki da kuma rashin santa da ake cikin ƙasashen mu na Afirka Allah ya tirje ina kira da 'yan ƙasata ku ci gaba da gwagwarmaya ta ko ina kana iya gwagwarmaya ba sai kafafe na yada labarai ba ta ko ina kuke kuna iya gwagwarmaya cikin ƙasar ku sai muke bukata kuma ba wai sai kasar rasha ba kawai duk kasa wadda tana da ci gaba wuyanta ya isa yanka a duniya kasar nijar tana da hurumi ta yi hurɗa da ita assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen hausa na radio boh sunana ibrahim haruna mai anguwa bingira buza jihar tawa jamhuriyar nijar mazamni kasar kamaru shugaban kungiyar haɗin kan matasan nijar jinjina ga matasan mu musamman waɗanda ke zamna a birnin yamai da kewaye waɗanda suka kwashe fiye da wata ɗaya ba dare ba rana suna wato gwagwarmayar ganin Nijar ta shiga ɗaya daga cikin ƙasashe masu cin gashin kansa wanda ke gwagwarmaya ganin cewa Nijar ta hita daga cikin ƙangi na mulkin mallaka da Faransa ke muna da kuma sauran wato ƙasashen Afirka. Allah ya shiga tsakaninmu da wato turan Faransa da ƙawayenta da kuma wato karnan farautarta da ke cikin ƙasarmu da kuma wasu ƙasa kasashe na afirka na gode Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sashen Hausa na gidan radon jamhuriyar Musulunci ta irin hinin muku fatan alkhairi. To suna na dai Ibrahim Shushana wanda yake ganin ka suke jamhuriyar Nijar jihar Maradi. Yau ni tsokaci na zan yi shi ne akan kasar Faransa da ta hita daga cikin jamhuriyar Nijar. To ni abin da nake kira ga 'yan ƙasar mu Nijar mu yi hakuri kuma mu yi juriya mu yi dangana. Wannan abin da kuka gani aikin wasu ne ɗaiɗaiku namu waɗanda suke ƙasashe kasashen waje wanda suka riki Nijar suka san daɗin Nijar su ne suka tsabbace lokacin wannan kudeta da aka yi ta ba su cikin ƙasar Nijar su ne suke can suna ta ƙulla ƙulla na amma Nijar abin da ba shi ba to su sani da cewa mu mun san su ko su wane ne kuma sun san Nijar kowa ce ce Nijar sun san Nijar ƙasa ce wadda ta yi dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma dogaran da muka ma Allah Allah subhanahu shine zai kare muka dukkan wani maki insha Allah babu gudu babu ja da baya Faransa da bi lahi da yarda Allah da yarda annabi za ta bar kasar jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi magana Aliyu garin Nasarawa kwamin din galama gunduma mada jihar Tawa jamhuriyar Nijar yan uwa masu daraja masu albarka wani barkan mu da shigowa wannan lokaci da Allah ya kama lokaci na kaka a yanda sassan Nijar an samu inda an gaci an samu ko inda hakika ta wankewa da wanda kuma su ko suna kan hanya kira na da manoma a san inda an ka hito kuma a san inda ake a san inda halin da ake cike yanzu ga sai mu ci da an ka samu a adana a adana a daina yin bazaranci a adana duk abin da an ka samu a adana a adana yan uwa a ta yi bazaranci abin da bai kamata ba wannan shi na kira na da manoma gaba ki daya assalamu alaikum sashen hausa na irin muryar jamhuriyar musulunci ne magana isu ne madatta sai da magaram jamhuriyar Nijar mamba na masu kira da sauran radio na Afirka reshen jihar da magaram to na shigo wannan hili ne da juyayi da gaisuwar ta'aziyya ga yallan malam Ahmad mai wa'azi babban malami na wa'azi a nan jihar da magaram da ma Nijar baki ɗaya da ake jin Hausa hakika mun yi babban rishi na babban malami da fatan Allah ji kanshi da rahama Allah ba iyalin shaƙuri Allah sa mutuwa ta zaman ce hutu a gare shi kuma kamar yadda ya jihadi a kan addinin musulunci hakika muna mai fatan alheri da fatan Allah sa aljanna ce shi kuma Allah sa iyalin shi da aiki da irin yanda ya ba da ilimi na sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda ya yi jihadi akan addinin musulunci a nan jihar da magaram da ma kasashen mu na musulmi baki da na gode ku tashi lafiya. Assalamu alaikum BOH Hausa mai magana Abdullahi Haruna Aiso Dallami daga karamar hukumar Bada Local Government Yobe State a tarayyar Nigeria. Ina wa 'yan Nijar al'ummar Nijar ba baki ɗaya ta'aziyar rashin babban malamin su da suka yi fatan ubangiji Allah ya ji kansa da rahama ubangiji Allah sa ya huta assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh gidan radio Iran mai magana Hasila Jomar daga unguwar Sabon Gari ta makaramin bude Nisha mataimakin mai watsa labarai na kungiyar masu kira da sauraron radio ta Afirka na so ku bani dama zan yi tsokaci dangane da wannan takaddama da ake tsakanin kasan mu ta Nijar da kasar Faransa to gaskiya wannan abun mu dai muna goyon bayan wannan sabuwar gwamnati ta soji ɗari bisa ɗari kuma muna fatan in allah yarda wannan ƙasa ta faransa za ta bar wannan yankin namu na sahel gabaki ɗaya na gode ku tashi lafiya mai magana hassan da umar ta gango sabon gari ta makaramcin birni assalamu alaikum biyu hausa mai magana sule muta alhaji ibrahim wanda aka yi sani da suleiman dan minista dan nijar mazaunin birnin saba a kasar libya to sai mu ce juyin mulki ya zama to tamkar ruwan dare ga duniya a nahiyar mu ta afirka wannan abu kuma sai mu ce muna raba da shi duba da cewa a da turawa ne suke kitsa mana juyin mulki a kasashen mu na afirka don biyan maradin su a yanzu kuma abin ya canza salo ganin cewa a yanzu 'yan kasan ne suke yunkuri suna juyin mulki don ceton su wannan abu sai mu ce mu muna goyon bayan shi dari bisa dari kuma eh, turawa da su kasashen mu na afirka idan suna so su maganin wannan abun abu ɗaya ne hanya ɗaya tilo wanda kowa ya santa ita ce za mu bi don da bakin zaren dole ne a dawo da mutuntawa da kimanta 'yan ƙasa da kuma yi musu adalci ganin cewa yanzu tun ran gini tun ran zane yayin lokacin da aka kammala zaɓe wanda bai ci zaɓe ba shi ake ɗaukar mulki a baiwa kenan 'yan ƙasa tun daga nan ba sa na'am da shi dole ne zuwa gaba zai kawo juyin mulki kamar yadda muke ta fuskanta a yanzu a halin ƙasashenmu na afirka mai magana suleiman dan minista ku tashi lafiya assalamu alaikum radio tehran da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya ina yi muku fatan alkhairi sunana abdul basi ne manchester united daga jamhuriyar nijar da magaram ki ra'ayina shine akan zanga-zanga da ake yi a jamhuriyar nijar ta kin sojojin faransa muna goyon bayan su ɗari bisa ɗari su tattara su koma ƙasashen su ai ba a dole dama yarjejeniya aka yi ku zo ku zamana kuma in mun buƙaci ku tahiyar ku ku tahiyar ku kenan lokaci na ku tahiyar ku dole ku tahi kuna so ba ku so dole ku tahi idan haka kuma zanga-zanga ba za a daina ba har sai mun cimma mu ta illa iyaka mun ga sun koma kasashen su da zama yawwa wannan shine ba a yi na insha Allah basi mai United ku tashi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu mai magana Abdulaziz Malam Nafi wanda ake ce ma Prezi to radio Iran gaskiya muna jin daɗi da kuke ba mu dama muke tofa albarkacin bakin mu a cikin wani gashiri to ni gaskiya ra'ayina shine sojojin Faransa ba mu ga amfani amfanin su ba a cikin kasan mu Nijar ba saboda shekara da shekaru da aka kasa aka jirke su dan Allah dan Annabi ya taba ji cewa an taba kai musu hari sai dai mu sojojin mu su zo su ta gadin su a banza da yasu shi wannan jakada da ya kitayya mun san da cewa ta kulla kulla ce ake nema mu Allah kuma Allah ya hisu mu Allah kuma zai tahi ya bar mana wannan kasa tamu domin saboda kasan mu ce ba ta su bace mun buƙaci su tahiya su a lokacin da muka bukaci su zamana sun zamana kuma lokacin zaman su ya kare to su ta shi shawo mana lahiya mu ma mu aikin da kanmu mu zaɓi wanda za mu zaɓa mu sa a jakada na gode radio iran mai magana abdulaziz malam nafi wanda ake ce ma firizi daga birnin da magaram a jamhuriyar nijar assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu biyo ya hausa barkan ku da warhaka mai magana muhammad lawan dan kwaro anguwar tudu jihar da magaram to wanga mataki da kasashen yankin faransa suke dauka na juyin mulki ne abin da zan ce zan ce ya yi daidai musamman ma duba da yadda in ka duba ka ga shugabannin nan sun samu mulki nan su rike tamkar wani mulki na gado duba da yadda an ka duba kamar shi na kasar gabon da kuma na kamaru mafi yawanci ma kasashen renon faransa sun fi irin wannan eh, rikon ganin cewa eh, mulkin nan tamkar wani na gado wannan abin da aka yi wa kasar gabon ce ya yi daidai allah ya sanya alkhairi a cikin wanga al'amari. To masu sauraron mu da hakan ne muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na kasance tare da ku ke cewa bisalam ai ƙarshen mako lafiya. To ga zana bashi ta shigo cikin shirin nan na mata a cikin al'umma mata a cikin al'umma. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka, barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na mata a cikin al'umma. Wanda ni Zainab Bashir nake gabatar muku da shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV. Wanda nake karanto muku littafin nan mai suna bakar wasiƙa wanda marubuci Khadija Kandi ta rubuta to kuma doka sani ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya ta ido tana jin bacci na son ɗaukar ta saboda allurar da aka yi mata na rayu a inda akwai sanyi ba a fakewa a inda ana ruwa ba a gusawa idan rana ta kawo a hannu ake raba mana abinci idan an bada da safe ba za a sake badawa ba sai da dare na ga wa'annan wasu na dukan wasu kuma an kashe da yawa a gabana sun keta haddin mahaifiyata a gabana sun yanka yan uwana sun kona abincinmu suka kashe babana saboda ya yarda ya keta haddina sanadin tafiya da muka yi kafafuwana ba sa iya komai a yanzu sun yanka yan uwana sun fasa kan wasu da dutse a haka kuma kake ganin rayuwata tana zaɓata watakila saboda tana son na yi tarayya da bakin ciki ne hawaye ya sako mata sai bacci ya yi gaba da ita ido ya sakar mata kalamanta na taɓa zuciyarsa misali yake da kansa idan shi ne ya zai je yana rayuwa cikin jin daɗi lokaci ɗaya aka a ce komai ya tarwatse shi kansa maraya ne amma bai san zafin rashin iyaye ba bai san zafin rashin yan uwa ba idan wani abun ya same shi da gudu za a kawo masa agaji saɓanin ita kurewa ta yi guri ɗaya ta jikinta na ɗan rawa alamar tana jin sanyi ga kuma hawaye har yanzu ba su daina zuba a idanta ba murmushi mai sauti ne biyu bayan hawayen inna ta furta tana ci gaba da kuka da murmushi sai kuma ta fuskar kuka wasu sabbin hawaye suka zubo mata miƙewa ya tsaye ya cire jaket ɗin jikinsa zai lulluɓa mata sai jikinta ya fara rawa tana numfashi da ƙarfi ta ƙara rungume kanta kana ganin ta kasan a tsorace take a hankali ya lulluɓa mata jaket ɗin sai kuma ya tsaya yana kallon ta har lokacin hawayenta zuba suke wani dogon numfashi ya ja ya sauke sannan ya juya ya fara tafiya a hankali zuwa gurin kofar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta ya zan tafi na barki ko na gudu harbi na za su ba zan tafi ba ba tare da ke ba juyowa ya kalle ta kana ganin ta ka san wani tashin hankali ne take mafarki da alama abin da ya faru ya shiga ranta sosai ya zauna ya kusan minti biyar a tsaye yana kallon ta sannan ya fice ya ja motar kofar a hankali ya fita mama faruk mama ta sauke ajiyar zuciya tana jinjina lamarin rafi'a faruk ka saka mata ka saka mata ido kawai duk abin da take yi tana yi ne don ta bata maka rai ne kawai kuma komai na rayuwar nan duniyar nan jarabawa ce ko da arziki ne allah ya baka ya ga yadda zaka iya rike su balle kuma talauci da muguwar mata wallahi wani lokacin rafi'a tana bani mamaki ita kamar bata san allah ke yi ba shi zai yi ma kansa arziki ne sai ta rika abu kamar ba 'yar uwa ba aisha ta faɗi nata sai faruk ya kalle ta wani lokacin ina jin kamar na sake ta na huta sai dai idan na tuna irin wahalar da mahaifinta ya yi da ni a karatuna kuma ya ɗauke yarsa ya aura min duk da a lokacin bana da komai sai na ga kamar idan na sake ta ban kyauta masa ba haka ne wani abun dole a ɗaga mata ƙafa saboda mahaifinta domin mutumin kwarai ne kuma na tabbatar da yana raye da fi'a ba za ta maka wani abun ba ka san umma dama ba son auren take ba tun farko shi ya sa komai sai ta yi ba da ganin laifinta amma ka yi haƙuri insha Allah sauki yana nan tafe ya ji wani irin dogon numfashi ya sauke ni da har na yanke shawara na bi yusuf ma mu tafi nijar gurin ginar zinaren nan nijar kuma cewar mama cikin damuwa e kin ga masu zuwa suna samuwa ba laifi kuma baka san inda rabonka yake ba amma zama haka ba zai yi ba mama hausawa sun ce idan hagu ta ƙi sai ka koma dama mama ta girgiza kai wallahi ba na son tafiyar nan nesa faruk da dai ka haƙura mu ga abin da allah zai yi mama duk inda rabonka yake sai ka tarar da shi ko kuma ya neme ka kuma abin da Allah ya rubuta wa bawa ko a ina yake zai same shi na san dai ba zai wuce ki ce kina jin tsoron hanya ba ko abin da zai faru da ni kawai ki min addu'a to Allah ya zaba mana abin da ya fi alkhairi idan tafiyar alheri ce Allah ya shiga maka gaba amin idan Allah ya sa na je ko na siyan fili na samu ai na samu haka ne amma kuɗin motar zuwa can fa har cin abinci da komai zan iya kashe dubu ashirin haka yusuf ya faɗa min kuma ya ce ana kwana uku kamin a samu isa wannan kuɗin da, ban biya haya ba zan iya cire na mota ciki sai kuma sauran kuma na siya ma rafi'a abinci na bar mata kamun mu tafi kuma mu ga abin da allah zai yi to allah ya shige mana gaba amin umma ya faɗa yana miƙewa tsaye sai ƙanwarsa ta kalle shi ya faruk an ce fa rami ake shiga ko kwanan nan na ji an ce rami ya rusa da wasu murmushi yayi allah shi ke tsarewa ai ku dai ku taya ni da addu'a to allah ya tsare ya sa arzikinka na can amin ya rabbi ya amsa sannan ya musu sallama ya fice ko da ya isa gida har ta gota ya abu buɗe ya samu kofar gidan sai ya shiga da sallama ya mai da kofar ya rufe sannan ya shiga falon sai ya same da tana waya sai dai sai dai ganinsa ya sa ta sauke wayar ta kalle shi sanda zuwa yau waya gidan alhamdulillah sai ta tashi ta nufi inda abincinsa yake ta ɗauko masa ta aje masa tare da ruwa ina sultan ya yi bacci to jama'a duka duka nan muka zo karshen shirin namu ne wasu Allah kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya a madadin gidan rediyon hausa da ke karkashin tashar talabijin ta hausa tv ni zainab bashir nake cewa mu zama lafiya. barin hada ku da Sheikh Dr. Alkadir Mubarak domin gabatar da shirin nan na amsoshin fikihu. Amsoshin fikihu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين jama'a masu waro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakato barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri wanda muke amsa muku tambayoyi dangane da al'amura na fikihu a cikin irin waɗannan lokuta musamman dangane da abubuwa da ke gudana na addini da abubuwa da suka shige mana duhu na al'amura na fikihu mutane da dama suna da tambayoyi amma wasu sai suna jin nauyin yin tambaya ɗin wasu kamar tambaya ɗin in suka yi ta misali sai su ga kamar wai ai irin wannan abu ne wanda yake ba ma sai an yi tambaya ake ba musamman ta kafa irin ta rediyo ko kafa dai ta sada zumunta misali ko kuma ta talabishin da sauransu domin shi mai tambayar ya kai munzalin girma da kuma wasu shekarun da in aka tabbatar da cewa shi ne wannan tambayar wai abin ya zama masa abin kunya wannan kamar yadda muke ji ne a waɗansu gurare wasu suna irin wannan bayanin to wai sun gwammace maimakon su bujiro da irin wannan tambayoyin musamman abubuwa ne da suka shafi kihu abubuwa ne suka shafi al'amuransu ne da gobe na addini da ibadoji wasu abubuwa ne waɗanda watakila za su ce 'ya'yansu a yanzu sun iya sanin wa'annan abubuwan to ai kaga ba za su iya zuwa su tambayi 'ya'yan nasu ba saboda zai zama musu abin kunya ɗansu ya yi karatu amma su ba su san irin waɗannan abubuwa ɗin ba kuma abubuwa ne na asasi to su suna ganin cewa kunya ne abin a ce an gano su suka yi wannan tamba wai sai suka ce wai gara su bar abun in sun gani dai ana yi a hankali ko a wani guri su ma sa yi kwaikwayo ba tare da sun buɗe baki su suke tambayan maka da abin ya zama musu kunya to in har wannan magana da aka faɗa gaskiya ce to fi lahi, wanda yake da irin wannan tunanin wannan tunani ne wanda yake mai cike da kurakurai kurakurai ne masu yawa a game da irin waɗannan tunani domin shi ɗan adam sani ba abu ne wanda yake da limit ko wani lokaci wanda za ka ce in ka kai munzali kaza har in ka zo ka nemi sani akan wani abu wai zai zama abin kunya ba ai shi karatu ana neman sa ne ilimi ana neman sa ne tun daga lokacin da mutum shigo duniya har zuwa lokacin da za a sa shi a cikin kabari mutum yana so ya san abubuwan da zai taimaka wa kansa ne ai ya kuma san yadda zai ibada musamman al'amura na addini to ko an baka san fikihu fikihu shine tushe na hakikatan ayyukan da mutum zai aiwatar na ibadoji tsakaninsa da ubangiji subhanahu wata'ala hatta ayyukan da mutum zai aiwatar na mu'amala tsakaninsa da sauran al'umma to ashe idan akwai abin da ya shige wa mutum duhu ko kuma bai sani ba ma dalilin ko dai dama bai yi karatu ba tun yana karami ya kuma girma yanzu kuma gashi uh, eh, girma ya kama shi kuma yana bautan Allah to shin ya fito ya nemi wannan sanin a gaya masa ya yi bauta ɗin a daidai shi ya fi alheri ko kuma ya ci gaba da yin bauta ɗin ba a daidai ba saboda wai kada a ji kunya. to wanne ne fi kuma sannan kunya nan ma ce kunya ba gara mutum ya ji kunya ta duniya ba ya yi ibada din a bisa yadda Allah yake so maimakon ya yi ibada ba yadda Allah yake so ba ya yi ta bisa kuskure sai kuma ya je lahira ya sha kunyar lahira ya kamata mu yi tunani akan irin waɗannan abubuwa in dai har da gaske ne wannan abin da aka faɗa domin wani ne ya mana kamar ah, wasu bayanai wanda muka fahimci irin wannan a cikin bayanan nasa shi yasa muka alkawari insha Allah a wannan shirin namu na yau za mu yi wannan matashiyar kwata-kwata babu wani abu na jin kunya babu wani abu na jin nauyi ga mutumin da bai san wani abu na al'amuran fikihu ba a cewa ba zai yi tambaya ba saboda haka muna karfafa duk wani wanda ya san yana da tambaya ai wannan ma ba lallai ba ne a nan in dai wannan kafar ce da za mu ba da amsa ba lalle ne ka faɗi sunanka ba balle ka faɗi garinku da yawa gashi nan muna karanta tambayoyin mutane da dama ba tare sun ambaci sunansu ba balle kuma magarinsu kurin tambayar ita ce muhimmanci in muka karanto tambayar muka kuma faɗi amsar kai kaɗai wanda ka yi wannan tambayar ka turo kaga kai ka san cewa kai ne wanda ka yi wannan tambaya ɗin to saboda haka a yi wa kai faɗa a kuma lura da cewa rashin yin tambayar shine matsala ba wai yin tambayar ba ne kuma kunyar da mutum yake so ya ji gara ya ji kunyar duniya akan ya ce ba zai ji wannan kunyar ta duniya ba ya kuma samo wa kansa jin kunyar lahira wal iyazu billah to wannan matashiya ce tare da fata insha Allahu za mu kasance masu turo tambayoyi dangane da al'amuranmu waɗanda suka shafi fiƙihu to akwai wata tambaya yanzu haka a ah, gaba da mu ah, wani bawan allah ne nan malam bashiru iliyasu yake cewa daga kaduna najeriya assalamu alaikum filin fikihu to allah tambaya ce dangane da al'amura da suka shafi wato yin kiran sallah a lokacin da mutum zai yi sallah shi kadai kamar a cikin fikihun jafariya wani ya nuna mana cewa wajibi ne mutum kafin ya yi sallah ko da ku shi kadai ne a cikin ɗakinsa sai ya yi kiran sallah kamar idan wannan sallar da zai yi har ya yi ta ba tare da ya fara da kiran sallah ba to sallah tana da giɓi, duk da cewa dai bai gaya mana mai gibin ba to da allah na fata wannan fili na fikihu zai tantance mana yaya al'amarin yake ne bisalam to malam bashiru fisabillahi wannan tambaya taka lallai to eh, tambaya ce mai muhimmanci kuma shi wanda ya yi maka wannan bayanin duk da cewa ba mu sani ba a makaranta ne ka je maka bayanin ko kuma dai a irin tattaunawa ne tsakanin abokai amma lallai a cikin fikihu na jafariya akwai abin da ake gabatarwa ko da kuma mutum shi kadai zai yi sallah ko kuma a cikin jama'a ne lalle ana so ya yi kiran sallah bayan ya gama kiran sallah sannan ya yi ikama sai kuma ya tare sallah amma cewar wajibi ne idan kuma mutum bai yi kiran sallan nan ba sallan tana da gibi to duk malaman fikihu babu wanda ya yi wannan bayani. ban san shi wanda ya gaya maka a ina ya ga wannan bayanin na cewa wajabci ne akan cewa dole mutum sai ya yi kiran sallah ba abin da aka ce mustahabi ne kuma mustahabi ne mai karfi cewa lallai kafin mutum ya yi sallah in lokaci domin alama ce ta cewa lokacinta ya shiga ai dama ko dai wacce ake yi ne a masallatai ladani yake yi don ya sanar da mutane lokacin shiga sallah ko kuma kamar yadda ya faɗa a kai ɗin kai kaɗai a cikin gidanka a ɗakinka kai kaɗai kake son kai sallah to a cikin fikihun jafariya malaman fikihu sun ce lallai mustahabbi ne a karanta a wannan kiran sallah ɗin ayi kiran sallah kuma ba wai an ce idan ka kaɗai ne za ka yi sallah ɗin a cikin ɗakinka ka kwalla wannan kiran sallah din misali ko kuma ka dora ta akan laspika bayan kai kadai za ka yi ba haka aka ce ba a'a a daidai murya ka dai wanda wacce ta suke take daidai iya ɗakin kai din nan kai kadai za ka kiran sallanka ka yi ikama sannan ka tada sallanka amma mustahabi ne ba wajibi ba ne saboda idan kai akwai lada a ciki shine al'amura da yake mustahabi ina fata malam bashiru aliyu a bashiru aliyu yake ko kuma mun gani bashiru adamu muna fata in sha allahu ka fahimci wannan amsar da muka faɗa shi kuma wanda ya baka fatawa din ko ban sani ba fatawa zan iya kira ko kuma yi maka bayanin cewa wajibi ce to kaga sai kai maka ka sanar da shi ka ce ka yi tambaya a filin fikihu a wannan rediyo hausa da take karkashin hausa tv daga tehran a cikin wasu shirye-shiryensu shirin hausoshin fikihu sai ka ce ga abin da aka baka amsa saboda haka shi ma an kai masa haka kayi ne domin shi ma ya tashi daga wannan tunanin nasa kuma ya daina yaɗa wannan tunanin na cewa wajibi ne mutum ya yi kiran sallah kafin ya yi ikama. ya yi sallah mustahabi ne muna fata insha Allahu masu saurare sun amfana da wannan shiri namu na yau gashi kuma lokaci ya yi za mu tsaya da shirin a wannan lokaci a wannan gaba sai Allah ya kai mu shiri na gaba wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin to duka duka iya abin da ya so kenan a cikin shirin sai a tarbe mu a wani lokacin domin jin mu dauke da wasu adan sheshi amma kafin nan a madadin waɗanda suka taimaka har shirin ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin na gizo wato www.hostv1.ng a huta lafiya Música Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.